أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم ثم بين تعالى ما يتم مراعاته من حج النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية Allah ya bayyana abin da yake wajibi ne a kiyaye shi na aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan al'umma. muna fata za mu saurari wannan da kyau mu kiyaye haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha malaikatahu allah da malaikun allah yusalluna ala nabi wato suna yin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh muhammad muhammad sallallahu alaihi wasallam شرف الله بهذا sallallahu alaihi wasallam suna yaki shi ne imamu sallallahu alaihi wasallam Allah ya girmama shi da wato a cikin rayuwar shi yana raye Allah ya girmama shi wa mauti bayan ma ya mutu shi ma Allah ya girmama shi wa har manzilatahu inda ta'ala ya bayyana matsayin shi shine al-istighfar istighfar wa min al-umma ga al'umma kuma da yayi salatin da suke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a shine addu'a wa girmama da shi annabi din wato shi ba da kuma girmama wa mai sanin da da zai kubutar da shi annabi din sallallahu alaihi wasallam an kulli na kasin daga dukkan tawaya ko yaya yake wa'azin da cutarwa ya nala domin ta ayar bayan عقيب ذكر ما يرضيه صلى الله عليه وسلم هذه أبايا عامة الذي يشترى عن محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها ciyarwar hukumin mai yanzu bayan wannan yin zo da ambaton da ya cikin da shi ranar da wa amma hukumin salata da ya amma hukuncin na salata da ne ya mutu na zuwa na fawa a mara wajibi ne ga mutum ya yi salati ga ne muhammadu sallallahu alaihi cikin rayuwar shi sau daya wajibi ne gana wasu na tansu rana ta ƙarshe bai kulli salati da kowace sallah in mutum ya zo ya tsaya to ƙarshe sai ya yi salati a nan ya mutu sallallahu alaihi wasallam kowace sallah kuma an so shi wannan salati a nan fi kulli wakacin da kowane lokaci walau ya shafi. ta ƙarshe da kulle talatin da kowace sallah ke na hajji na jira wakila an ce ta ji bukari talatin wannan sai sai yana waje tana waje ba a waje a abin da ba a samu sallah ba wakila bai kulle majalisin maza ko kuma kowane majalisi inda aka zauna ce kullama zikira duk lokacin da aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya kaɗu shi mai ambaci da barin salatin mala'iku da mutane ma'ana salatin Allah kawai ya isa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ma mala'iku sun ko mutane ba amma duk da wannan gashi Allah ya yi da inna ma tasabbu abin da ake nufi ta addini mu girmama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwala wa cewa Allah ya ba mu lada wal qawlu na kun kunce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kun in ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi kai ne kai in ka yi Allah ne ka lada kuma za ka kusanta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ba wata bayan ba wani Allah ya mashi salati goma shin a salatin Allah masan ya salati kuma wani da aka bai mana azaba ba wajen gona don haka nan ba a ana son dai a tsaya salata annabi na tsaya da zafi ga sunan da yawa akwai wanda ma aka samu zuwa annabi ba ke ce da wanda wajen arba'in da daya ko da dai. Sura kowa بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shine wanda ya kai ko girma a cikin sadaka na Muhammadu ne ba ba ce ba to da ka rama ne ce ji wanda yake sayin da ka Allah haka mun da aka ce ai shi za a tsaya ba a ce ba wai ko da za ta taslima ala sayyid rasul kuma an karanta salati da yin da an ce da annabi Muhammad an ce sallallahu alaihi wasallam to duk da mun ce gurin ma annabi wala ya kana Muhammadun azza wa jalla ba a cewa annabi Muhammad dan jin mu ma ku shi azza wa jalla ko ga da yawan jahilan mu abubuwa da suke tsayi wani lokaci da su ne ya ce a shi da yawa to da mun an ce annabi Muhammad ko kuma ya mace Muhammad yana girmama shi kamar girmamawa yana na Allah ba daidai ba ne yana da matsayi shi wanda Allah kuma ya kamata a girmama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake cewa ai yana da wannan yuri domin ai ai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana hadisin wajalina yana da girma yana da duwaya amma dai ba a ce mishi azza jalla Allah ne yake ce ma azza wa jalla to kuma da من يؤت الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين sannan Allah ya baci wanda yake kokarin cutar da Allah ko ya cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya cutar da mu'minai sai Allah ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لن يودن أن تشدد الله دمن زم الله سؤالين وهم الكفار دون كافرين يصفون الله بما هو منزه عنه suna siffanta Allah دابن abin da Allah shi قبل ya min alwalad suna cewa Allah na da ɗa wa shirki suna shirka da Allah Allah ya kubuta daga wannan abu wannan sun cutar da Allah kenan wai kazzibuna rasulahu kuma suna karyata manzon shi aw yansibuna ilai ko suna jinginawa zuwa gare shi bi mansibihi shariki ba abinda bai dace ba da matsayin shi na daraja aw intiqatihi ko kuma a taure shi kula mata zuburin daidai kan farci daidai kan farci a cikin daraja a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk masu irin wannan wanda ya taure ko ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'anahu Allah fi dunya Allah ya tsine masa masu nan duniya ya yi a kuma zai bai fadi shi ne ayi ya yi hukunci a kasa kashe duk wanda ya wannan in an kama shi kuma da kama shi da kashe idza qalu shay'an idan suka zo na bugara ma uriba ba duka da asali ba annahum kafaru annahum kafaru bi wato ko kafirai ne amma abin da tafi da shi ya ce ba za su yarda da musulunci ba suka da ga illa an yi kuma ne da yan sun dawo sun musulunta in ba haka ba a kashe su kawai wai wai fitar ana kashe musulmi idan tabbala idan musulmi ya zagi Allah ana kashe shi illa an yi tuba sai dai in ya tuba kun ji wani sauki eh, in ya zagi hakkar har musulmi ya dage da dage ba ya zagi Allah to in ya tuba kuma ya ce Allah na tuba la zuwa Allah na tuba azumin Allah azumin kenan a ce ya tuba shi kenan au sabban nabiyyi ko kuma ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan za a kashe shi walau ta ba ko ya tuba wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wata matinin wannan ko ya tuba za a kashe shi ko ya tuba za a kashe shi kama da ya duke da ya bari da wata tafiya ba da ya tuba ne za ta ba sai a ba magadan shi ya zo ya zage annabi an zo za a fushi ta yace na tuba na tuba na tuba Allah al'asirullah al'asirullah kaza kaza kaza to aka za a ce ya an karbi tuba amma za a kashe dukiyar shi ya ba mu gada saboda tuban da ya amma kuma to me zai faru wa'illa in bai tuba ba sabi bai bai bai bai sai a zuwa baitul mal wato dukiyar ba ta su bai kowa ba shi don sai a kai ta kawai baitul mal ta abin nan bankin musulmi sai a kai sai a kai a kai a kai eh? ya kuma kenan eh? eh? za da kiwo ba eh da ka ba da Allah shirye da eh? ai to yi ana shirya kun wani wa wani ai yanzu halin da bai da halawa amma dai alhamdulillah din mun da shari'a musulunci muna to mun yadda Allah ya sa ba a yi ne ba mu da iko yin ne ko a har yanzu shi ma a cikin abin da muke ciki na rashin iko ne in mun sami ko za mu shaɗa mu amma ba mu samu ba kenan ba da fiya kan eh, har yanzu har yanzu ai wannan eh, eh, ya fi mushayin lagi aka garuwa kwanan wani aka yi a cikin garuwa kwanan na ba a hita kullai da ake ta to a yanzu na cikin wannan a nan a nan najeriya ba mu da iko mu shari'a mu a ga an tsare mu ne an hana to idan da an ba mu dama za mu shirya musulunci wani lokaci sai da muka dan fara samun yi dama ai nan can a can buzo an yanke mutum ɗaya hannu amma daga nan an tsara ba a ƙara ba mu kuma nan an zo mu ne a lokacin muna cikin an ce mu ne abin nan a kotu alƙalai ne an zo muka yi hukunci ko kuma an kawo kawai dai irin wannan wasanni da kaɗe-kaɗe da wani shaye na giya da rabin da ake na da can kun san yanzu ko yanzu har yanzu har yanzu kai tsaye ba ka ci a gidan sabon can eh, tun da wannan amma wancan lokacin dj ka je da yamma ko ka je wani lokaci daga yadda ake a harka eh, ko ina ga yana haɗa wani gidan shata wannan gida yarinya yadda in ta kusura da faɗa ta jike na karfa ta nan kawai shi ke nan za ta zauna budurwa ba ta yi gidan nishaɗin na an yi aikin da aka yi wancan nan da miji ne wani lokaci to ana wannan kawai sai aka yi wani abin nan aka kama shari'a musulunci a nan jihar katsina sai aka yi mahaifiya a kai mu aka ce muna da jikin wani zaɓuna a kotu kaza kaza kaza kaza to ga akwai kuma wanda aka naɗa da ni an naɗa ni mun ne wai ya san shi wannan wajen wajen wa'azi to da'awa da'awa da nan da ni ne kiyama na zon ya san da ni ya kace kuma a yanzu kuma wani akwai to daga baya ni mun aka zo ci da su aka ya yi ba to daga nan ce da wanda a sa sun da sa dan wannan ala a cikin na da mutane kuma yake ga wanda yake ajin shi yana da kokari yana da kana da shi ne malam aminu ana aminu shi ne shugaban da aka ba shi wannan duk da abu ya faru an kusa an yi an yi wani kiɗa an yi barna an yi hauka to da kuma da ne je kuma ya je ta to wannan ya kafa shaidu ya taho ya kawo mana kotu ya zo ya ga mana shi ya kawo kotu da ya kawo kotu aka zo aka zo aka ce da shi kenan kawai na wani suka yi Ya ka zo ranar ina jin namun da ina jarin juma'a ne juma'a ma za ka yana kawai jikin nan ko gida na ba da sana'a yi ne mai na kuke bukutun shari'a an yi kan kawai doka ba eh to ai ba da abin ne na son kawai shi ba mu abin yi na shi kenan sai a rage su suna na na na wanda aka dawo monday sai ga wakilai na jiha su shugabanni na mu sama sun zo a kawo mana wata hujja amma kafin su zo mun zauna kotu ya aka adam ce muke a alƙali yake da shi kenan ku me yasa kuka yi suka ce su kawai sa son gwamnati mai mace ta ba na ayi wannan shi su ce wannan kaza kaza kaza ba ku da hujja ba da hujja sai alfani su ne daga yau kwakwan duk wani wanda yake yawan da ya kama shi za a mashi hukuncin da ya yake to da kada mu tsari wani gida wani tsari da su shi ke yi wannan hukuncin da shi ne wallahi kuma aka ba yan yan da'awa yan zuwa yan waye je kawai da yi gidan karuwa ya koye su a zama su za a kama shi ke na abu da ya faru kenan sai zama Allah ya taimake mu mutuwa sam wani abu ne kawai don ga da a ce ai kun ba shi da yana mun samu dama za a za a je da yi to sai ba ba samu dama ba Allah shi yadda mu Allah shi yadda mu na ina muka tsaya na za ka kuwa ah, ah, la'anahum Allah azan bil Allah kuma ya la'anci duk wanda ya wulakanta annabi wanda ya fito ya wani ya wulakanci dole akwai la'anar Allah a lahira bayan ta duniya abada mun ya rahmati Allah ya nisan da su daga rama Allah wa adda lahum azaban muhina kuma Allah ya yi musu tattalin wata azaba da wulakanci za a yi hana wa huwa na wuta Allah shi ya yi na'am والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أفلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يشتكون المؤمنين ماذا؟ المؤمنين ماتا بغير ما اكتسبوا على هذا ما ينام بس أي تعلم بها أما فجأة كتبت مالا وأنا أي كذا وأنا أي كذا kowa ne ya yi kaza mumini ne ko mace ta ce wancan ta yi kaza ko irin wannan kamar yadda ake ganin nan a ce wancan suna wuce a shekaru muguwa ce karuwa ce kaza kaza kaza mu ne ba duk cutarwa ne to duk irin wayan abubuwa duk wanda ya cutar da yi maza ko ne mata Yar yarmuna wanda gani ma'amilu suka yi aka jefar da abin da ba su aikata ba to duk wanda aka wannan fakadin ta mu nan wai da suka wani aiki sun ɗauki buhutanan ai kaliban sun ɗauki wata muguwar ƙarya sun aikata muguwar ƙarya wa isman mubina da kuma wani zunubi bayyanan ne Allah ya kiyaye mu daga irin wannan aiki na kwanaki to Allah alhamdulillah in na kwada dai ya zama mu lada kuskure mu Allah ya gafarta mana eh, Allah ya mutu ga dukkanin al'amuran mu Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya karya kafirai da kafirci Allah ya karya kafirai da kaminci. Allah ya taimake mu Allah ya gani da mu lafiya Allah ya kawo mana da wannan fitina ta wannan corona virus na corona Allah ya mana maganin ta Allah ya mana maganin mutuwan barayi barayi da suke ta wannan abu suna cikin al'umma Allah ka mana maganin Allah irin sun fi ba su ƙarfin sa Allah Allah in sun fi ƙarfin kowa ne su ƙarfin sa Allah in sun fi ƙarfin kowa Allah ba su ƙarfin sa Allah kai ne kalice Allah ka kalice mu Allah muna kawo duka gare su ce mu ke mu sai mana maganin bala'in na irin wa'annan mutane masu zuwa suna kama mutane ko suna kashewa ko su kama su ce ya ya ya Allah maganin wannan al'amari shi da mu Allah kamar da lafiya su da kansu muna masa addu'a ba muna cewa Allah shi ya da su ba eh, to kuma aya kuma su gode ma Allah Allah shi su kokarin shi ya zuwa ga Allah a nan dai suna da shi Allah shi ne in ku ba ka ma Allah ka fi musanin yan da da Allah ka fi musanin yanzu ka da wannan mutu bayin ya duka kowa bawan Allah ne halitta Allah ne mulkin Allah ne Allah mulkin ka ne ba wani mulki sai Allah ba wani wanda yake da komai sai kai Allah sai za da ya ba masu maka ah, kuma ya Allah ka taimake mu ya Allah ka zama da mu lafiya garin mu Allah ka zama da mu lafiya jihar mu Allah ka zama da mu lafiya kasan mu Najeriya Allah ka zama da mu lafiya ya mu ce ya rahman rahim ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين